من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau muna asabar shida ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in sannan muna goma ne kusa da sha ɗaya ga watan mai ya 2019 jiya mun tsaya ƙarshen izifi na uku a cikin ƙwari mai girma za mu tashi yau fasa izini na hudu insha Allah Mana za mu tashi aya ta dari da na dari biyu da na dari biyu da uku daidai da fata uban da za mu ji don da za mu saurara Allah ta sa amfani mu ne da lahira bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'duda a cikin kwanukan nan ƙidayayyu faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta ya gama cikin kwana biyu fala isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhara wanda ya jinkirta fala isma alaihi babu laifi a kansa liman ittaqa amma fa ga wanda ya ji tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ilayhi tushaun cewa ku za a tara ku ne gaba ɗaya zuwa gare shi ku za a sa. wannan ayar na cikin ayoyin da ke nuna mana muhimmancin zikiri a shari'ance ake zikiri ma'ana ambatan Allah mun riga makaranta can baya fazkuruni azkurkum washkuru wala takfurun zikiri ambatan Allah na ɗaya cikin manyan ibadu a shari'a wadda a tafsirinmu na bara ko bara wancan na mana bayani cewa zikirin nan ana yin sa da zuciya ana yin sa da harshe an mashi na karatu ana yin sa da gabbai wanda zikiri ne kadai a cikin ibada Allah subhanahu wataala bai sanya masa iyaka da adadin zaka yi wa Allah cewa yi ya ayyuhal ladina amanu kurullah dhikran wa sabbihu bukratan wa asila ya kuma su imani ku bace Allah ambato mai yawa duk wani nau'in zikiri da zaka yi? ba dai manna Allah ne ya sanya mai tahdidi ba yace guda kaza za a yi ko ko shirin guda kaza yake yi to kana iya yi ba tare da ma wani adadi ba an fashe na karatu istighfari zaka yi kana yi ko guda nawa ne ba dole sai ka samu kandiri ka tawo da shi ba ka fada din kai ba dole sai ka fada din ba hmm. an fashe wannan salatu zaka manna Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah da sauransu da sauransu to a wannan ayar sai Allah ke mana magana cewa furullaha fi ayyamin ma'duda bayan ambaci Allah da ake na yau da kullum to ku ambaci Allah a wasu kwanuka kidayayyu sai to wannan kamar an keɓance su daga sauran ruwa waɗanne ne kwanuka kidayayyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal ya zo cikin cewa waɗannan kwanuka ɗin su ne ayyamu tashrik manzo Allah ya ce ayyamu tashrikin ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillah kwanukan tashrik ma'ana kwanuka uku wanda suke biyo bayan ranar babbar sallah ana ranar ana babbar sallah ranar goma ga wata ko to sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata wannan sune ayyamul tashrik an fahimci wannan su ne kuma ayyami ma'duda Allah ya ce to a ƙara ambatan Allah da yawa cikin wannan kwanakan fiye da sauran kwanakin dan menene domin kwanaka ne masu kima wajen Allah subhanahu wataala Kwanaka ne wanda ake kammala aikin hajji a cikin su shi yasa ake ce ambatan Allah wannan kwanaka din idan ka je jifar jamra ko wanda za a fara shi menene Allahu akbar ko ba kan mane ba kaga ambatan Allah ne alhazai suna yin fulin labbaika Allahumma labbaika suna yin talbiya wannan ko harka daga ambatan Allah ne kai da baka je makkan ba ma a ranar sallah an kaje idi ba na yi Allahu akbar Allah ba ka je yi ba ba mutan Allah bane ba kan ma ka ta yi idin ta a hanya ba kana kabbarori ya ka dawo bayan sallolin farilla ana kabbarori su sake shirin falukalin da ainihin abutar Allah shi yasa na Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada Abdullah ibn Huzafa ya dinga yawo tanti tanti amina cewa la tasumu hadhihi al-ayyam fa inna ayyam aklin wa shurbin wa Allah kada wanda ya azumi Allah nufalaka da haramun ne azumi Allah nufalaka a shari'a manzo Allah shi kada wanda ya azumi dan kwanuka ne na ci da sha da kuma amata Allah subhanahu wataala ina fatan ku wannan to dangane da kabbarori wanda ake yi bayan salloli a lokacin babbar sallah yau ake fara yau ake gamawa akwai zantuka da dama wajen magabata zance wanda fi kowanne karfi shine ana farawa ne daga sallar asubahi ranar arfa to sallar asubahi ranar arfa ana gobe sallah kenan ko kuma ana gamawa a sallar la'asar ta ƙarshen kwanukan ayyamu tashrik wannan shine zancen da fi kowanne yafi da mafi shi inganci insha Allah ta'ala Allah ka samu dace to idan zaka je idi ana son ka da kabbarori yana subhanallah fi ayyamin ma'dudat wannan kabbarori na zuwa idi ba ba kaman shata da yan amshi jage yi ba an gane kawai shata idan ya faɗi sai ya bisa shaka haka nan ne ko Wato ba ka ba waye ba wani na badawa wasu suna amsa a'a kowa na nashi da kashi ne kuma ba a son ka yi shi ƙasa ƙasa ana son ka yi shi yadda wanda ya zo wuce kusa da kai zai ji dan shi ma ya tuna ya kama yi an gane karatu Allah ka samu dace sai Allah ce faman ta'ajjala fi yawmin wanda ya gaggauta ya gama kwana biyu ya gama me ya gama kabaro <laughs> ya gama kabarorin sun sa nace muku ran nan ƙarya mutum ya ce ce zai addini da ƙur'ani kadai su sunnan wannan Allah ba zai yiwu bane wa? don ko ƙur'ani ba za ka yi abin da yake nufi ba dole sama lalama bayani nan ya ce duk wanda ya gaza ya gaggauta gama kwana biyu abin da zai zo ka ai magana ka bara kai yanzu nan ko ba ba magana ta bari ba nan wannan a ana maganan zaman mina ne idan zai suka tawo daga arfa ranar tara ga wata za su fara mustalifa idan gari ya waye goma ga wata za a je a jifa farko ba ka nan bane ba jifa farko jamra ɗaya kawai ake jifa jamra ƙarshe take jifa to shi kenan sai a koma tantana kuma to ranar sha ɗaya ga wata kuma sai a zo a yi jifan duwatsun duka mene jamrun duka guda uku duka guda uku kaga ranar sha ɗaya ga wata gera to ranar sha biyu ga wata mutum sai a ƙara dawowa a ƙara jifan duka guda uku ɗin to wannan shine man ajjala fi ni kenan ka jifa ranar sallah ka jifa sha ɗaya ga wata ka jifa sha biyu ga wata to idan kana so ka wuce ka bar mina ɗan ka je maka koma maka in ka riga ka da wafa ifada masha Allah ka je kai ta ibada a ranar da za ku tawo garin ku kuma shine man ta'ajjala fi yawmin kenan la isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhara wanda ku ya jinkirta ya jira ya ƙara jifa sha uku ga wata an gane karatun shine jigitawa wannan anan wannan la isma alaihi shi ma babu laifi a kansa to yanzu a bi lana cikin su na'am wanda yi wanda ya zikirta tun da shi ya ƙara ibada kuma ya ƙara kwana wannan shine abin da muke jan hankali kullum daliman ilimi in muka zarin wannan wurin cewa shi musulunci ba zahin kai bane ba karatu ne yanzu da wanda ya kwana biyu kwana biyu da wanda ya jiwa kwana uku akwai wanda ya laifin ji Qur'ani to musulunci akwai abubuwa da dama za a ce in kai kaza babu laifin kai kaza babu laifin maganan ka rike fahimta ka kace ita ce dole daidai ko ba nafsi daga Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ijtihadi ne wannan zahinta ne duk abin da zama sai ijtihadi ne ba nafsi daga Allah ba ba nafsi daga manzon Allah ba to ba maganan ka tilasta wani ya zancen wani kowa ya bi abin da ya ga dalilin ya gamsar da shi na na ba ta fahimci wannan karatu dan da ma ga suna zahin kai abin da bai kai kima ba da kima kanza wani sha ah, dole haka za a yi na kama ganin dole a shi abin da ke dole sa abin da Allah ne ya ka za a yi manzo Allah ya ka za a yi ina ma mace wannan bari ba ku misali zuwa aka yi aikin hajji bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Uthman yana khalifa aka zo aka tayi zaman mina manzo Allah da ya zo mina kasar da yi kuma kasar da yi wa kasar da yi kuma ya san wannan sai na suna ce shi cika sallah zai cika sallah zai amina me dalilinsa sa yana gina ah, yau gagarin maka gamina don da mina da girma maka ba su da nisa da jumila to me ka magana ka sabu Abdullahi Abbas ya ce ya farkin mu'mine mun zo wani da manzan Allah kasar yayi ce gaskiya ne amma ni cika zan yi lokacin sallah aka daidaita so aka kabbara abdullahi abbas shi mai ya bi sallah aka shiga tare da shi aka sallame ire-iren ku masu zahin kai ba ka baka sawa abdullahi abbas to kai ka san hadisin manzon Allah kuma kuma za ka bi a cika sallah ya ce za ku ji khilafu sharru sabani sharri ne tun da in mutum ya cika sallah da gangan da kasar ba laifi yayi ne na'am to me yasa ke mishi sallah inda kuma Allah kan nan ne da wani masafin da Usman na musulunci tun da ne manzo Allah bi ai wa man shaqiqa rasula kuma da kan ga muku idan ka gora na motsi sarshika da bawo ne wa wallahi ko malami ne ga shi da zafin kai karatun bai jiji ba dan fadi da musulunci ba zan kai ma ja'ala alaikum bid din min haraj yuridu Allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra Allah ka samu dace to gashi nan Allah shi wanda ya jiwa a kwana biyu ya tafi bai laihi ba wanda ya uku menene bai laihi ba amma menene dukkan su limanitta ga wanda ya tsoro tsoron Allah ashe abin da ake bukata a komai shi ne mai tsoron Allah yanzu mun to kayi dan Allah ne ba dan neman suna ba ba dan a ce kai ka sauni sabon karatu ba an mace na karatu sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah za ku ga dina tumi mimita wannan magana ko ku ji tsoron Allah dan menene wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum amin Allah ya ce mun yi umarni ga waɗanda aka ba littafi gabanin kuma da kuma cewa ji tsoron Allah tsoron Allah shi ke kai mutum dan menene tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil wala fasada wal aqibatu lil muttaqin an ga karatu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata khafa tsoron Allah ke bugata Allah ka samu dace sai Allah ce wa alamu ku sani annakum ilaihi tusharu cewa ku za a tara ku ne gaba daya gaban Allah mana sanin cewa za a tara mutum gaban Allah za a masa lissafin duk abin da yayi har a ce masa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka kai da kanka ka iya lissafi a yau sanin wannan shi zai sa mutum ya taka zama a rayuwarsa duk wanda ya san zai gaban Allah daga shi sai Allah laysa bainahu wa bainahu tarjuma inji na Allah ba wani mai ma fassara ko mai ma karin bayani daga kai sai Allah za a tambaye ka kai bayanin duk yadda aka yi kai ka san ko ba komai akwai tashin kalli wannan domin na tabbatar ko a ma'aikatanku ne aka ce babban mai gidanku zai zo zai tarke kaka yi bayani na san tabbas hankali ka siya shi nan da aka hau mulki wancan mulki mai aka dinga muku nan ba su screen aka dinga muku ba kamar wahayi daga Allah bini bini screen bini bini duk wanda yake maka shi sun sun sha dulwa ko kana da gaskiya ko baka da gaskiya domin shi bincike matsala ya gare shi malinsa masa aiman wajada matsalar bincike shi ne inda za a bincika sosai to a ya samu matsala ko baka da madewa ai samu matsala to binciken duniya ma kenan yanzu da an cira screen yanzu kwanan da shi tashi na? to Allah shi yi. to kaji kuma kaji bish kaji bish ana Allah kare so wannan fana duniya kenan ina ya kai da Allah zai masu screening ta wani abokinmu. mu lokacin da ake screening na shi kai mun ga kana ta wala ba matsala isha yau mai matsala ni da yanzu a gaban Allah Allah ya ce shi ne za ka Allah balle ga waɗannan mutane yawon shi mai matsala ce in kamata yankali ya tashi a wancan ne kamata ya tsara yankali ba waɗannan ba don ka shanka wannan wanda zai ma screening nan shi ba da za ka yi mai sa samu matsala saboda wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tuhsharun ku tsoron Allah kowa ya san cewa za a tada shi gaban Allah ya bayani ko a kotu nan a duniya gaban alƙali in baka saba zuwa ba suka dora kanka da kanka ko ban gaskiya ka kuwa da alƙali ya kalle ka kana suka zo jum sai ga mutuna rawan jiki to ina ga wani da gaban Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace wa minan nas ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الله سبحانه وتعالى bayan da ya gaya mana cewa mai yi wata ambatan sa kwanakan nan masu ƙarfin idayu ne ko kuma ya nuna mana muhimmancin jin tsoronsa sai ce to minan nasi a cikin mutane man ka qawluhu fil hayatid dunya akwai wanda zancen shi zai burge ka a rayuwar duniya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi har ya dinga sanya ma Allah shaida akan abin da ya cin zuciyarsa wa huwa menene alladul khisam alhali ne, tsananin husuma ne Allah shi ya nace mu ala ya'lamu man khalaq huwa al-latif khabir yanzu wanda ya halicci abin halitta ba zai san su ba ya san su to shine Allah ke sai ga mana yadda mutane suke ce wa minan nasa cikin mutane akwai man ya'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda dan daɗin bakinsa da iya magana zai burge ka a rayuwar duniya Allah na magana munafikai ne a nan wara in suka buga nan Allah sallallahu alaihi wasallam wa in yaqulu kasma menene idan suna zance ya rasulullah din iya maganar su ko kai manzon Allah ka saurare su sai sun burge ka har gobe cikin mutane akwai wanda yake bakinsa guba ne din yadda abu ya gagara in ya zo ya ajiye zance sai ka sallawa mai Afa shi na karatu Allah kare da kariyarsa to Allah ya ce zance shi zai burge ka dan yana da dadin baki wa yashidu Allah ala ma fi qalbi har ma sai dinga sanya Allah a sheda shaida ga abin da ke a zuciyarsa cewa kun ga abin da ke faɗi din nan haka yake har ga Allah zuciyarsa kuma kadi yake kadi yake wani ma da suna addini zai tawo da suna addini zai tawo in ya tashi yama wata mukaddima tukun malam Don na ka ta kwance kuma cutar ka zai yi cutar ka zai ka san wato malanta a Najeriya tana da sauƙin kaci da malanta a Najeriya tun da ta fi komai arha'ai. yanzu akwai wanda taɓa sashi a masallacin ungungu da ya tashi bayan sallar lasa ba zumanta ba da dan waliman kaza kaza yi mai ce rufan bismillah malin da ya kamo mukaddima ai ko a sallar juma'a ce muqaddima ne tayi ashe ashe da son kawai mara ka san shi ilimi na addini ba mai dabara ba mai wa sun yi biyu ya akwai masana kusa da kai sai kama ka ni sa ke wa'azi zai yi ashe ashe fine bara zai yi bara zai yi to shine sai fara da muqaddima tukun da kuma mukaddima ko sai ɗauko zance ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran wani ya tambaye shi cewa mata sa'a yoshi ne tashar kiyama wannan Allah bai saurare shi ba sun ya ƙara tamba wannan Allah bai saurare shi ba can sai manzon Allah ce ayyana sai manzon Allah ce a a yadda ke hadisin shi gudun kama yadda da shi da shi sai manzo Allah shi ainal gurab ainal gurab me gurab haka da kaza kai bisa wadda yiwa wai manzo Allah shi ainal gurab ila aka kan ne mutum ne cin gari sai manzo Allah ce mai za menene malam gida kawo shirmi shirmi malam wanda in ba dan Allah mai gafara bane ba shirmin da ya kawo jin zaka manzo Allah ya sabo nashi to me malu shahidi a wurin wani za ka gashi da dadin baki da iya magana alhali mutumin banza ne shi na lafiya wannan ayar za ka samu Allah da hisam mai tsananin husuma ne ko da ya ga gaskiya zai ja da ita ba aya ba hadisi amma dan dadin bakin sa Mm. ko da bugi misalai ma sai bugar da kai an gane karatu wani ba da misali ke bugar mutane ba mm. in ya buga misali ne ya buga misali sai ya buga da kai kawai sai ya karasa Allah ya sauwa mm. wa idza tawalla idan ya bada baya sa'afil ardi sai tafi bayan kasa li yufsida fiha domin ya barna bayan kasa wa yuhlikal harfa wan nasla ya dinga halakar da amfanin gona da kuma ainihin dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah bai san barna mana tunda shi mutumin nan mutumin banza ne ba mutumin girgi bane kaga a zancen bakin sa yau ka kaulu zai burge ka amma aikin sa ba mummuna ne shi yasa mumini abinda ake so gare ka kuma abin da ke wajibi gare ka aikin ka yazo daidai da me zancenka an yi karatu idan zai yi aikin ya mafi zancen kyau an gani karatu aikin ya fi zancen kyau amma ba zai yi ba to su ma dai zo daidai amma mutum aka samu ga zance mai kyau ga aiki mai muni ka siffanci da sufan munafukai yau ya mutane musu ke saboda Allah wani idan kuna magana da shi ya kawo ma Allah kusa kusa yana kawo ma manzon Allah kusa kusa kai ka ce durin da Annabi Isa ya sauka gidan shi zai sauka amma da kun yi hudda kuɗi da shi matsiyaci sai ci shiga da ka ba shi amana sai ci amana ba bin da mishi har wani kirari zaga ana mai rijiya gaba kowa ya baki kuma abin bai da shi ba sai na fani wannan يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا كما سيماني ماذا وكيف فدي أبنك أي aikatawa? in ba ku faɗa da ake ba ku faɗa abin da ainihin ku aikata kuna faɗa abin ba ku aikata ba babban laifi a wajen Allah ko ne ku faɗa abin za ku aikata ba Allah kare mu da kare su jama'a wannan bala'in na mutane su dinka fadin Allah a baki aiki ya saba wallahi ya fi ƙarfin duk tunanin ka fa yanzu yau kada ka loka sai jahilai har malami kuma su wannan akwai limamin da aka ba zakka a garin nan a garin nan ya ba malamai yan uwan shi ana eh. hundu a kai Me kudi ya jawo shi limani shi kudin ba na kansu salawatu ba Me kudi ya jawo shi ya roga shi a bawa ne kaza bawa ne kaza duk wanda kace a ba dubu ishirin sai ba shi dubu kai shi ya ci nawa an fa ba shi na shi wa duk wanda kace a ba dubu ishirin in gana nan shakka ka sai baka dubu kai zuwa takwas in gobe ma shakka ka sai baka dubu biyar in kuwa ce baka dubu biyar ko sun zirya baka to shi aikin alheri da na shari'a ba mai ɓoyuwa mai kudi nan da nan labari ya koma mai ya ji labarin abin da ya faru to yanzu idan limami su kusan zai ha'inci mutane to wai kuma zai ha'inci ba jama'a Allah kare mu da kariyarsa sai Allah ce menene wa idza tawalla idan ya bada ba sa'atil ardi zai tafi bayan kasa li yufsida fiya domin ya dinga barna barnan me wa Allah a da yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna bayan kasa bayan yar kasa ana barna bayan kasa ne ta yin sabawa Allah an gane karatun sai ce wa yuhlikal arfa wan nasl ya dinga zamantowar sanadiyar halakar da amfanin gona da kuma dabbobi nan wani malamin wani tafsiri fasara guda biyu ne imma dai shi da kansa zai dinga hallaka shukan mutane da dabbobi kawai zai bude musu wuta ya kar ya kona gonaki ya kona dabbobi ana yi ko ba yi kila kai da ka ce ah, yi shi zai wannan to karatun ya zo gare kana da rai da manzo Allah ce ba za a alkiyama ba sai in an kashe mutum wanda aka kashe da zaka tambaye shi laifin me kai zai ce ba sani ba wanda ya kashe da zaka ce laifin me ma zai ce bai sani ba kuma na fadi nan ba an zo kuma zo ba ba ka naga za zo gari ba bude wuta da wuta shi wanda ya kisan da zaka tambaye shi wanda ka kashe da waye shi shi bai ma sani ba bai ma kashe ba balle ya ce ga laifin da ya mai ya dai kashe ka to balin muna kashe alamu ne kusantar alƙiyama to shine malaman mu suka ce to tafsiri na farko wanda zai tafi bayan kasa ya dinga kona amfanin gonin mutane yana kashe dabbobi to shi ake magana nan wurin an gane karatu tafsiri na biyu suka ce barnan da yake a bayan kasa na sabawa Allah to shi zai jawo halakar amfanin gona da kuma ainihin dabbobi din ba wai shi da hannunsa ne zai halakar da su ba domin idan barna ta yawa bayan kasa to bala'o'i za su daga soka kala kala an gane karatu a dinga samun bala'o'i amfanin gona ya albarka an gane ko eh, amfanin gona ya kyau ruwan sama ya zo da yawa ya halakar da shi an gane ko eh, dabbobi su dinga tsada ba ba dalili duk na shi abin da barna ke jawo a bayan kasa Allah kare mu da kare su shine Allah ce wallahu la yuhibbul fasad Allah bai san barna tunda ya ce bai san barna yana son bai barna kenan to ka zaya kai da kanka tambi kanka kai shi ne ko bai gyara ne bayan kasa ai sun ce sahibul baiti adra bi baitihi ai mai daki shi san da ruwa ke yawa kowa san kanshi ka tambi kanka kai kana cikin masu barna a bayan ƙasa ko kuma cikin masu gyara kake in kana cikin masu barna ba kai latti ba ka tuba ka bari <clears throat> an gane ka tuba ka bari kawai shi kenan an zo na lafiya in ku kana cikin masu gyara alhamdulillah ka roƙi Allah ya baka sai bashi. ya tabbatar da kai akan wannan Allah ya samu lafiya sai Allah ce wa idza qila lahu ittaqillaha ina ka ce masa ba ka ji tsoron Allah <clears throat> zasu wa izzatu bil ithm girman kai sai kama shi sai ƙara saba wa Allah fa hasbuhu jahannama jahannama ta ishe shi wala bisal mihad sir da wannan mazoni mashifida jahannama ta munto mazonin mutum kaga shi wannan mai barnar da yake barnan Allah ya taimake shi sai ya samu da mai wa'azi wa idza qila lahu ittaqillah dan ka samu wanda zai ma wa'azi ba karbi alkhairi wani bane wa? ba karbi alkhairi wani wa? me yasa ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ubay dan Qab ya karanta mai suratul nisa'i me yasa kai Ubay ne ya tashi ya rasulullah Abdullah da masudi Abdullahi da masudi hmm. hmm. ki karanta min suratul nisa a aqra alayka wa alayka unzil in karanta ma alali kai ne aka wa um, um, qur'anin ka karantar da mu wannan Allah ce so nake in ji shi a baki wani ba ni ba kaji to sa Abdullahi dan Mas'ud sabai ba kaman da ni da kai wani ba mu ne zaman ga budo ina shafin yake ko ba kanan bane ba su ayatun sun ne fi sudurul ladina utul ilma nan da nan ma ya fara rangada suratul nisa'i manzo Allah na saurari ana ta karantawa har yanzu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i sai ga manzo Allah na zubar da hawaye ina kwararar da hawaye sallallahu alaihi wasallam yace ina wai gasar ga idan na zubar da fushi hazzu hazzu ya isa ya isa karatun ƙwararren da aka yi ya tasiri a jimin Allah sallallahu alaihi to idan Allah wanda babu saɓani duk wani mai tsoron Allah ba wanda ya kashi idan shi da kansa yana jin daɗi a karata mai zancen Allah ina ga kai kuma a ce ma ka ji tsoron Allah ka ji haushi to ga karatun ka nan wai za ga lau ittaqilla aka ce masa kaji tsoron Allah akhadhatul izza sai girma da ɗaukaka sai kama shi yau mu a matsayin mu za shi wani mu ji tsoron Allah a matsayi na a garin nan a ce mun ji tsoron Allah to kai waye a garin nan wani dan yana yana commissioner ba sa ce mai abin da Allah ce wai kenan wani dan yana temporary secretary a ce a mu mm. ƙarya ne temporary ne don kan ya zo wani yayi kuma shi ma da an juya gwamnati shi ma zai sauka temporary ne wani da yana temporary sakatare zai ce ba a mai Allah ce ba wani da yana gwamna wanda iyakar ta shekara takwas ce eh, eh, shekara takwas ko? eh eh mun ta miƙe maki da in wata lankwashe kuma shi gira wadda sai ce to mun ji malami da mu yake to da kwa ke dan sai da kuma to an karanta ayan Allah an faɗi sunan ka na an faɗi jihar ka to kuma ka da ka yake to da ka yake to in ma da ka yake da Allah wai yanzu an taimake ka ne ko an tushe ka an ce makawo bai san sai an ne sai an zungure shi to mutanen banza ne idan ka ce musu ittaqilla akhadathu izzat bil ism sai girman kai ya kama shi karfa ba Allah me zai sace ba ka nan to waye kai idan Allah zai ce manzo Allah ya ayyuhan nabi illaha? ko ba ce ba kana ma ya kai annabi ka shi tsoron Allah annabi fa wanda ke masumi ne wanda shine sayidu anam shine shugaban dukkan halitta ba wai mutum ba anam dukkan halitta da mutum da aljani da mala'ika na Allah shi ne uban shi da ce hajji birin eh da aka je mi'raji Isra'ila iraji me ya faru da aka je su zartul muntaha jibril ba tsawai ba ko bai da ba wa ya wuce da ce manna Allah ya wuce manna Allah ce a ah, ya za mu taho da kai tun daga makka a zo nan ka ya ce wa tun da Allah ke halitta ba wanda ta wuce nan kai ne da farko manna Allah ya ce ko bai wuce ba to duk da wani matsayi na manna Allah amma Allah ya ce mai ya ayyuhan nabi taqillah wai kai dan kana wani wani nan karamin gwamnati ɗinka wani nan um, masu turin minista da wani cimbinka ba kyau gani za a zai sai ai da muwaki yo bayan Allah ba ayin Allah karanta za a ji tsoron ka ne ake faɗin ayin Allah aljanna ke gare ka ko wuta rayuwa ke hannun ka ko mutuwa iyakar da za ka mutum a ji a sha kuku ya mutu nan so idan ka kulle mutum a kuku ya mutu nan da Allah alkiyama kuma ka hana ta da shi ka hana a ta da shi tun da kai ne kwamishina ya ka je lahira cewa karkuta da wannan ko ba ya ta da shi tun da kai ne honorable ka ce kada ya iya bayani abin da ya faru so masu mulki da masu kuɗi da masu waye da masu waye ku kusancin da ake magana Allah dawo ku za ku gabu gaskiya ba barin gabu fadawanku ba su ga gaskiya ba masu ga su gaskiya su ne malaman addini ku kusance su malamin addini zai karanta aya ko kallon ka bai yi zai karanta aya ne ya fasara in ta fada kanka ka ka sani in ma ta wuce kanka ohun kai ka jiyo jama'a harun rashid halifa ne na musulunci lokaci da aka yi shi da su da su imam malik ba yahude ya zo fada wajen amirul mu'minin ya zo nemo wata bukatarsa ya zo yau bai samu ganin sarkin mu'mine ba ya zo gobe ya dade yana ta zuwa ran nan sai Allah ya bashi sa'a sarkin mu'mine na fitowa Harun Rashid bai yahudi mana isowa sai ya ce ittaqillaha ya amiral mu'minin bai yahudi ce sarkin mu'mine ka ji tsoron Allah Harun Rashid na haye akan doki nan take sai ya sauka sai ya sujada ga Allah sai ya miƙe sai ma ka tabbatar lawo dan maganar bai hudu ko sai sujada yace kai wanda ya ce maka ji tsoron Allah ya tabbike ka ne in bai wannan bai na jin tsoron wai zaki la hutta a fazatu izzatu bil ifmi to dan Allah ya san cewa ni babu girman kai sai sujada bai hude matsalar ka, kaza kaza da shi ku biya min na'am na'am kaji kai ka isa ga gwamnati gaskiya ganin zabi mu bukatar ka za ka gujira maka a ira babu kai da zaɓar ka sai Allah sai dai Allah ya kira ka a shi to Allah ya sauke Allah ya ce fa hasbuhu jahannam to wanda bai san a ga mai cewa ji tsoron Allah kuma aikin sai saba da zancensa to jahannama ta yi shi ku jale shi kawai wala bi sal mihad tar da wannan makoma wannan shifida Allah kare da kare sa to ba tare mu matsayi ba to minan nasu ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله يقول ومن الناس cikin mutane man yashri nafsahu akwai wanda ke sai da rayuwarsa an gane ibtiga amardatillah domin neman yardan Allah Allah fara muci wallahu raufun bil ibad Allah mai rungume daga bayinsa da yi magana mutanen banza kuma kawo mutanen kirki ice wa minan nasu cin mutane akwai man na sahu wanda ke sai da ransa a larabci takan ce sharaitu shai'a sharaitu shai'a na sai da wani abu kan ce ishtaraitu shai'a na sayi wani abu an gane karatun kalmomi masu kuma da juna ne sharaitu sayarwa ishtaraitu na saya inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna kaga shi yasa na madan mu wannan to sai Allah ce to mutane akwai wanda ke sai da ransa ibtiga amardatillah dan ne mai da Allah ma'ana zai iya bada komai nashi ya saba da Allah وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا خوف يرضى بيني neman goje kawa kawai abin da yake يدعى الله الله ne Allah ce sun sallu ko Allah ka yarda da mu sai Allah ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai rangume ne ga bayi dalilin sa ta wannan ayar dalilin sa shine Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Suhaib na cikin manyan sahabbai yana cin sabiqun al awwalun min al-muhajirin Suhaib ya zo garin Makka tun manna Allah bai zama tun manna Allah ba bai da kosinci ya kama kasance kama kasance manna Allah ya fara isar da sako Allah ya taimaka shi ma ya amsa kira ya musulunta sai kuma Allah ya sa duke ta dinga karuwa sai ya kai ga cewa kada manta mai sunan shi Sa'ad ibn Sinan menene ne menene rumi? mutumin Ke nan ba ɗan gari bane ba bako ne kuma shi Allah cikin hikimarsa kasari duk garuruwa baki kayin kudi eh A kasari, ka gani ka zo na kallon safa da kyau Yan garin kuna da masu kuɗi goma a sattattu to bai zan laya baka ko takwas bayan garin ba ne biyu ne kada za a samu yan gari duk garin da kaje haka ne dan Allah ya nuna ikon sani akan mutane an fahimci wannan karatu shikenan sai kudin gaske to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira sahabai ana ta hijira shi ma ran nan sai ya zai hijira ya koma Madina mutanen Makka saka ji labari Qurayshawa saka biyo shi a hanya yana hangen su daga nesa sai sauka akan a mahawansa su ma suka tsaya cirko cirko don kar ta san kar ne sai ce musu ƙurashawa lafiya suka ce eh ka zo garin mu kana matsayaci kuma ka bi addinin Muhammadu to ba zai yadda ba kuma yanzu ka hita da duke da ka samu sai dai abin mara duke mu a garin mu aji kaji wani faraunin shi kuma sai ka ce su suka bashi sai ce musu iyakar ta kenan suka ce eh ce to yana jan kunnen ku ne kada da wanda ya kuskure ce zai kusanto ni laqad alimtum anni min arhamikum rijala kun sani a garin makka ina cikin wanda suka fi kowa iya harba kibiya kun san wannan kuma masha Allah kun ga kibiya wannan kusa da ni daga inda kuke duk wanda ya kuskure ya rage kafarsa daya sai da ushi ta wani na kama cilla muku kibon nan kenan har su kare in sun kare kuma masha Allah ga takobi shi ma sai da karfi na kare sa ai ba za mu zuwa ai ba mu ce za mu zo ba mu da wani bigire ma dai a dai mana dukiyar mu ce ba matsala dukiya ce ko na zaɓi Allah da manzon Allah ku je can ku rike dukiyar dukiyar na wuri kaza shi garin Makka jama'a biliyoyin daloli ne wa billions of dollars ce ya bari ya riga Allah da manzo inda kai da shi to ai abun ya wai ba saka barewa ai mu koma eh don san duniya man yasri nasa menene ibtiga mardatillah ya zai da komai nashi ne mai da Allah kawai yake suka juya suka koma ya kama hanyar Madina kan ya iso aya ta riga shi zuwa Allah ki gama na Allah minan nasu mun yashri nafsu ki ga manzo Allah wallahu rahum bil ibad manzo Allah ce to kun ji abin da ya faru abin da ya faru sahib ah, ibn Sina rumi kaza da kaza kaza Allah ya gama. sai na abubakar da sai na umar da sabai maza maza aka tashi mala aka tai wajen gari a taro shi a tashi murna ya sama ya qur'ani kai aina ka samu ko ahalari ka samu ana tarbansa aka ce rabi arba rabi ba ya ba yahya ya baban yahya cikin nan naka an yi riba an ci riba yace kuma Allah ya sa albarka sun rayu kuma ya faru ne ta aya kika sauka akan ka aka abin da kai masha Allah Allah ya sa ba dace aka dubo zuma ka zo jin manna Allah manna Allah na ganin shi tarbe shi malam manzana da shi an yi riba rayuwa ta albarka hmm. ya koda ma yayi ne ya bada biliyoyi ba da ya samu yadda Allah ba masha Allah sahabi zai bada komai nashi ya samu yadda Allah mu ne kuma mu sai sai abin da hali amma ka ji wani na cewa ai yanzu ko yanzu kasuwa ta tashi a yi koli ya ci riba riba ina ka ci yau shi kame da kuɗin matu me kawo addinin wai ku da ke samun dama ba fana addini sai mutum ya sauka yanzu duk ya dame ku da matsala masallacin ku to jama'a yanzu mun ritaya za mu zo mu sa ido a masallacin nan a ah? so lokacin da za ka amfani masallaci da kake da dama a kai liman makka a tura ladan madina ba kai ba wai sai yanzu ba ko gizi duk sai zo samu dokoki ba kai ba dalili na amfani wannan lokacin da kake da dama kana gwamna to addini aiki billahi allazi la ilaha illa huwa duk gwamnan da bai addini aiki ba ranar alkiyama sai hasara sai yayi da na sani da ma ushi bata gaji ba aka shugaban kasa duk wanda ya samu wata dama bai wa addini addini sun ji aiki ba yana musulmi wallahi ranar alkiyama sai sai ya da na sani domin wa ma khalaqul jinna wal insa ba wa ganin wanda ba musulmi ba su ba su boyewa don addinin yi ko kana boyewa mataimakin shugaban kasa daga cin zaben su 2015 ko wata shida ba a yi ba sai da wa zai a kasar Afirka ta gudu an yi ko ba yi ba South Africa je wa zai duniya a kasa dama reverend menene menene dama reverend ne so bai jin kunya cewa wai ya ji addinin shi aiki ah, to kaga galan shi ne akwai abin da yake addinin shi ne ba kai musulmi ne lalatacce ba kai ne baka san ma addinin wajen tara addinin ka duk wani wanda ba musulmi ba kasar nan da ke da mulki yake da iko a hannunsa karara zai wa addinin shi aiki bai boyewa ko ba laifi ba ko ya laifi ne kai wa ya hada kai wa addinin ka aiki wani ma jin kunya yake a ce shi musulmi ne ya samu bai sai dinga cewa no ai kun sa abin da ke faruwa uh, we the muslims uh, we have various kinds of muslims kaji wai musulmi ma kala kala ne we have the fanatics the fundamentalists the waye waye waye amma mun mun muna nan da yan menene yan kowa namu ne shi kowa na ne wai musulmi ne Allah ka shirya mu shi na addini muna fadin wannan ne ba dan wanda suke mulki ba dan ku ne muke fadi ku nan gaba ta yi wani cikin kunan ne ya mulki kada ce ba ga mai ba su wanda suke mulki yanzu kila ba ga musu ba ko kila ko kuma an ga musu ba su ji ba su ne suka sani ba ruwan amma ku nan ku ne abanji mun gaya muku duk inda ka samu kanka addinin ka aiki shine ribar aikin ka a kasuwa kake a gona kake a makaranta ce a ofishin darakta kake ofishin waye kake addinin ka shine na farko ana mitin a ofis ɗinku lokacin sallah na yi a ga kakalli agogo excuse me ka fita kawai ah, in za ka tsari ba a cewa kake excuse ka fita ba to da wacce sallah ka ce excuse ka fita ka je ka alwala ka buga sallah ka dawo ina ka je na je sallah sai mai kuma a akwai da ya sai ce mai za je sallah ne na ba an ce demokrasi ake yi ba akwai freedom of religion freedom of eh, expression freedom of waye waye waye hafi da ya ba akwai hannun na akwai a demokradiyya to amma musulmanka sai a zo na ana mitin azhar yayi kitashi lazar yayi kitashi a sai magarba to magarba ba ma sai yayi sallar ba billahi la zuwa yayi sallar in ka zaka bada lada ba zaka zaka sawa don ko ikama bai tadawa ikama kuma wai su ne su ne wai kuma manyan musulmin Najeriya bai ta da ikama ba fatiha zai karanta ma ita sai dai ka dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un balle karanta sura balle eh, ba'adi ta kama shi Allah wannan wannan lalacewa ne Allah shirya mu shi lafiya Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya kuma su imani da yadkhulu fi silmi kafa. ku shiga musulunci gaba ɗaya. wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan kada ku bi sawun shaytan innahu lakum aduwwun mubin shedan abokin gaba ne mabayyanin abokin gaba gare ku ka gani ya ayyuhal ladina amanu yakum su imani abdullahi da ce in kaji Allah ya faɗi haka to ka saurara da kyau ko dai umarni zai baka ko hani zai yi ba ta a haka nan ya kuma su imani idkhulu fi sunni kafa ku shiga musulunci gabaki da na kirfe gabaki da ma'ana duk rayuwarka yanzu mun sa musulunci ne an gani cin abincinka shiga bayinka sa tufafinka an gane zamantakewarka da iyalinka kasuwancinka aikinka na ofis komai ba inda yake zuwa ka ajiye addinin ka gefe da hmm shi addinin da kai kaman tsoka ne da jini a jikinka ai dan adam na kunshi da mai abubuwa guda uku ne o oh. akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai flesh haka ke cewa akwai flesh akwai blood akwai soul akwai nama a jikinka akwai jini akwai rai cikin su wanne ne baka da bukata a wai akwai ran da baka da bukatar jini za ka je da nama da rai kawai sai guda zai yi akwai ran da baka da bukatar rai inda naman da jini da kada za su yi ran nan to dole haka addini yake a gare ka shine rukunu bil silmi kafa hmm. duk rayuwarka magana ta a no i this is politics we are talking politics so what ba politics abu ne shi ne rayuwarka gaba daya cewa aka yi idkhulu bi sunni kafa ka shiga musulunci gaba ki daya politically socially economically physically waye wali li li li balla ce morally Allah ce wala tattabi khutuwat ash-shaytan kada ku bi sawun shaytan ma'ana shaytan na nan yana son ya ja ku zuwa wuta kar ku bi shi an gane domin ko da ka shigo musuluncin in ka sake shaytan ya fizge ka kuma sai ka wuce gona da iri kuma an gane karatun abin da aka ce kai sai ka wuce abin da ba a sa ka ba sai ka yi innahu lakum aduwwun mubin abokin gaba ne mabayyana gare ku fa in zalaltum idan kuka karkace min ba'di ma ja'atkumul bayyina bayan da hujjoji bayyanannu sun zo muku ga alqur'ani a gaban ku ga manna Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku wa alimu anna fikum rasulullah ko da dai raye zancen nan raye ko ba kana bane ba qur'ani ga nan malamin na karantawa mu almajirai ma muna kabawa ko ba kana bane ba to fa in zalaltum min ba'di ma ja'akum bayyina kuka karkace bayan da hujjoji bayyana suka zo muku kuka bi san ku kuka ba tafarki alqur'ani tafarki sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fassarar magabata na kware, salafu salih to alamu kusani anna Allah cewa Allah azizun mabuwayi ne in ya kama ka ba yadda ka yi shi ke da yadda zai da kai ba ka da yadda za ka yi da shi ma'ana azizun kenan hakimun ku sun sha mai hikima ne dan ya kyara ka yana kallon ka ba ka gagare shi bane ba inna rabbaka labil mirsad wannan ayar na cikin ayoyin da suke ƙara tabbatar shi Qur'ani da zancen Allah ne me faru akwai Ka'abul Ahbar Ka'abul ahba ba sahabi bane wa jama'a eh Allah bai kada ga mutum sahabi ba me yasa lokacin da manzo Allah yake rayi shi ma yana raye yana raye amma bai musulunta ba sai ba mu Allah ba duniya kare karatu yanzu zama tun sahabi bai yiwa da ce lokacin da manzo Allah ke raye musulunta da shi ba sahabi ne to amma manzo Allah ba duniya bai musulunta ba sai ba sa nayi musulunta ina ruwan Allah to shi kuma babban malami ne na Yahudawa to da ya musulunta da yake su ba irin mu bane ba duk da girmansa duk da yawan shekarunsa sai ya dinga koyon karatun Qur'ani da ya kalli to ainihin matsayi na na babban malami kuma za ci a dinka koya min a sai dinka koyon karamin qur'ani to sai aka samu wanda ke koya min qur'anin an zo daidai kan wannan ayar da a haddace ne ai sai ya ce mai fa in min ba'di ma ja'akum bayyina fa alamu anna allaha ghafurur rahim shi malamin ne ya faɗi haka ka bala ce ga ta malamin na amin bi da ayar nan muje ce fa in zalaltum min ba'di ma ja'akum bayyana fa alamu anna Allah ghafurur rahim ce kai da wuya Allah ne ba ya ga gaskiya gaskiya ba nan ni ba da yawa gaskiya da wuya Allah ne ba ya ga sai wani ya zo wuce wani musulmi sai ka bala bara shi assalamu alaikum wa alaikum da Allah wata aya ce malam ke koya man ni kuma ina ganin baka Allah cewa bari malam ya fadi miji sai musulmi ya ce to malam ya kace me sai fa in zalaltum min ma ma ja'akum bayyana fa alam anna Allah ghafurun bi a ai malam ai kuskure ai fa alam anna Allah azizun hakim ne kaba labar chaba yanzu jiki yanzu jiki karatu ai yadda karatun ya taho ghafurur rahim bai ta ka sha'ib ba a ce mun karkashe Allah bai gafara ne Me zai ne wato ku ta karkashe kenan so amma yanzu zaka azizun hakim lalle kan ya dace da insha Allah kage wannan rashin alqurani zan cire ni Allah Allah ka sa mu dace za mu zakara insha Allah ta'ala Allah kai mu da Allah sai mu ci gaba Thank